barkanmu da warhaka ina so in nuna muku wani magani na ƙarin girman azzakari domin maza sorry na ƙara ƙarfin gaba lokacin jima'i domin maza wannan yaji ne na maza idan baka daɗewa lokacin jima'i zaka iya amfani da shi yaji ne yadda ake zuba yaji ko kuma a ci da mai da yaji ko kuma ɗan wake zaka iya ci da shi ko kifi ko nama magani ne na ƙarin yana ƙara ma azzakari girma amma ƙarin girman nan lokacin jima'i yana sa ƙarfin azzakari kun gan shi nan wannan da kuke gani gari ne na gyaran nono ga matan da suka gama shayarwa idan ba ta gama shayarwa ba ba za ta iya amfani da shi ba sai mace ta gama shayarwa za ta yi amfani da shi ko kuma macen da ta ya riga ya zube ko kuma ta bai cika ba tana kuma bukatar cikakken nono ka san maza suna son mata maza maza yanzu sun gama lalacewa sun fi son mata masu nono maza za ku iya siyan ma matan ku kun gan shi gari ne